mun shigar da takarda gaban majalisar ƙasa kan cewar ya kamata su dakatar da maganar wannan shirye-shirye suke na gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa su mai da hankali kan maganar yadda za a yi a ba wa mutanen duk da suke ta da hankalin ƙasa akan suna neman ƙasarsu a ba su ƙasarsu ya fi alheri domin a kan me za ka zo ka yi gyaran kundin tsarin mulki da wanda shi bai yadda da ƙasar ba bai da shi ɗan ƙasar ba ne kuma ya ɗau makami yana yaƙar ƙasar da al'ummar ƙasar ai ba hikima a wannan al'amari mafi ala shine a tsaya a duba wannan magana mas'ala ta cewar wasu mutane sun ce ba su yarda su 'yan najeriya ba ne kuma suna so a ba su yankin cin gashin kansu to kamata ya mai da hankali akan wannan saboda wannan abu ya taba janyo yaƙi a ƙasar nan kamar da kullum nake faɗa saboda haka bai kamata a bar shi ya zo kuma ka mana yaƙi a cikin ƙasa ba gara a warware mutane ne suka haɗu suka kafa ƙasar nan suka ce mata najeriya turawan ingila shekara 107 so da aka yanzu kuma waɗanda aka ce su zauna taron suka ce su ba sa so har sun yaƙi an kashe miliyoyin mutane a yaƙin wajen kusan mutum miliyan uku ake faɗi so da aka kin ba amfani a sake barin abin da za a salwantar da rawukan mutane babu gaira babu dalili. samu goyon baya ne daga sauran shugabanni na wannan kungiyar kai ya ga zuwa. ai tun da ga gaman je kotu gaba ɗaya mu muka taru muka yi shawara yadda muka je majalisa haka muka yadda muka shigar da ƙara kotu inda aka zaɓe mu mu hudu a madadin ƙungiya gaba ɗaya aka ce mu tsaya matsayin mu na 'yan ƙasa mu shigar da wannan ƙara mu nemi kotu ta dakatar da wancan abu da majalisa take a shirin yadda za a yi a cire waɗannan mutane a ba su ƙasarsu su tattara su koma ƙasarsu su zauna ƙasarsu su bar mu mu zauna a mu kowa ya zauna lafiya ba hantara ba cin zarafi ba ƙone-ƙone ba rigima ba tashin hankali. To me abin jira a yanzu bayan zaman kotu? Yau ne muka shigar da ƙara kuma shigar da ƙara ce muka yi yau. Saboda haka za mu saurari kotu za ta ba mu ranar saurari za ta kira ita majalisar dokoki da majalisar wakilai ta najeriya za ta kirawo shi kuma ministan shari'a babban antoni janar najeriya mu zo mu haɗa mu da su da lauyoyinmu a fafata mu faɗi dalilan mu yasa da muka ce a cire waɗannan mutane su kuma su dalilin su da yasa suke cewa za su yi gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa